Barka da zuwa White Blood Multimedia. na subscribe sannan ka danna kararrawa sanarwa ta yadda za a dinga sanar da kai da zaran mun ɗora sabon shiri. Mun gode. na kowa da baiti na da shirin muradin zuciya da antin mu take yi. mai agogo. Bismillahir Rahmanir Rahim. Mai sauraro Assalamu alaikum warahmatullah. Barkanmu da sake kasancewa a cikin wani sabon shirin na muradin zuciya. Shirin da tashar White Blood Multimedia ke daukar nauyin kamuku muku na Zainab Mai Agogo. Kuma har yanzu muna cikin littafin Dawud wallafar mamuji. Idan mai sauraro bai manta ba a shirinmu da ya gabata. Mun tsaya ne inda muka ce Ammi na ci gaba da kwantarwa da Ali a hankalinta akan cewa Laila na matukar santa da ƙaunarta. Kuma dukan abin da ta yi ta yi shi ne saboda farin cikin ita Aliyar. Har muka ce amman ta kwana a gurinta tana ƙara fahimtar da ita kuskuren da dukkaninsu suka tafka. A nan ne muka tsaya yanzu ko za mu ci gaba. A ɓangaren Dawud kuwa bai dawo gida ba sai da su Jas suka fita neman sa hankali ba a kwance ba, ko da suka dawo gida wahala da yunwa ta fara azabtar da shi. Mam kuwa ta yi jimamin ta yi kukan zuci, A cikin kwana uku kacal tuni kukan fili ya fara bayyanar mata saboda masifar da take hangowa a kan ɗanta. Duk iya neman ta da bincike an yi amma babu nur babu labarinta. Tun abu na sauki-sauki har ya yi zafi. Abba da kansa ya fara nasa aikin ya sa a neme ta. An ma kam ganin da ta yi ta tabbata ba a galelanta ba. Duk yadda Aliya ta kai ga daurewa abincin ta yake yi a cikin ranta da kuma jikinta saboda wata irin rama da lafiya da ta fara ƙaurace mata. Babu Laila, ga Dawud kwance sosai babu lafiya. Bilal kam kallo ɗaya za ka yi masa ka san baya cikin kwanciyar hankalin ɓatar ‘yar uwarsa ga aliyan ma da yake gani yana rage kewar Laila ba ta da walwala kwata-kwata. Kullum tana cikin ɗaki. Cikin sati biyu al'amarin ya yi tsanani. Kullum cikin yi wa Dawud allurar bacci ake. har ta so ta fara taba masa kwakwalwa. Nan suka daina yi masa, ai kuwa nan take ciwo ya dawo sabo. Babban abin da ya fi ɗaga masa hankali shine mugun cikin da yake yi sosai. Nan suka dukufa suna bincike, har suka gano giyar da yake sha ce a baya ta taba masa ƙoda. Nan fa aka dirfafa ana ta bashi magani, amma kamar ba a yi. Sana hankali damuwa da kuncin da suka fito ya fara dawowa kamar da. Mam kuwa duk inda tashin hankali ya kai tana ciki, ta yi kukan har idanuwanta sun rikide. Lokacin da abin ya yi tsanani hankalin su Jazz ya tashi sosai, nan suka sanar da Dad da Tahir halin da ake ciki. Nan take Dad ya shirya zuwa. Duk yadda Mom ta so amma ya ki bari ta gan shi. Ya yi iya kwanakinsa suka wuce da Dawud ɗin saboda aikin da za a yi masa a can. Bayan tafiyarsu kullum Ammi a gidan take wuni, ita da Nana suna rage mata damuwa. Aliya sosai take yin jinyar kanta, amma haka ta daure, ta shirya ta je gurin mam ɗin. A ranar da ta dawo gida ta yi kuka sosai, saboda ganin ko yanzu rayuwar mutane da dama na neman lalacewa ta sanadin rashin Laila. To idan wancan karan laifin Laila ne a yanzu kuma nawa ne ne? Dawud kam an yi masa aiki cikin nasara, sai dai sosai ya ɗaga masa hankali, wai gida yake son su komar da shi kar Laila ta dawo baya nan. Hakanan suka tattaro suka dawo da shi aka ci gaba da jinyarsa a nan. Sannan hankali ciwo ke cinsa babu abin da yake fata a yanzu irin mutuwa, saboda ya tabbatar da soyayyar Laila ita ce ajalinsa. Zafi da ciwo mara sassauci yake ji a cikin zuciyarsa matuka, babu abin da yake son gani irin Lailarsa. Saboda duk inda take a yanzu ta haife cikin da ke jikinta da wata ɗaya. Rufe idanuwansa ya yi a hankali ya buɗe su cikin azabar ciwo. wasu yaran hawaye masu ɗumi suka gangaro masa. Tabbas Nur ita ce rayuwarsa. Mom ta mika masa tishu ya rufe baki, yana tarin yana ɗago tishu ɗin a hankali ya ga jini, ya lumshe idanuwansa da ƙyar cikin azaba, tare da ɓoye tishu ɗin don kar mom ko su ja su gani. Hankalinsu ba ƙaramin tashi ya yi ba, ranar da ya ringa kwararo aman jini nan suka kwashe shi suka yi asibitinsu lokacin da suka ga result ɗin bincikensa a kansa kuka sosai jaz ya zauna yana yi sufiyan yana kokarin danne nasa a gurin lallashinsa saboda sun saddakar da shi ma a rasa shi za su yi kamar yadda suka rasa maska tabbas da sun tabbata marayu idan babu maska kuma babu dawud tsawon wata hudu da dawarsu babu siyama babu dalilinta ga ummanta da ta daga musu hankali da koke-koken nemanta nan hankalin ammi ya sake tashi ga abba sosai hankalinsa ke tashe gurin ganin an samu inda Laila take. Kusan shekara guda kenan babu labari. Tare da Abba a yau suka sauka a Port Harcourt, kai tsaye headquarter suka nufa. Gurin jin bayanin da aka kira shi aka sanar cewar an tsinci gawar wata mata da jariri sabo. Wata mummunar sarawa kan Aliya ya yi tare da saurin ja da baya tana ƙoƙarin zubewa. Daidai ƙarasowarsa shi ma ya iso a hankali. Hankali tashe jin kiran da aka yi musu akan kes ɗin Nur. Faɗo masa ta yi idanuwanta na ƙoƙarin rufewa jikinta na son saki. Rike ta yayi da kyau tare da cewa a bashi ruwa mai sanyi. Miko masa abba ya yi jikinsa na rawa. Kaɗan ya zuba mata amma ko alamar motsi babu a tare da ita. Nan abba ya ruɗe suka kwasa zuwa asibiti hankali a tashe. Bayan su yabu da kallo a hankali tare da kallon ƙaramin gyalen doguwar rigar da ke jikinta da aka bari a jikinsa. Nauyi ya ji a zuciyarsa a karo na farko da ya taba jin hakan, ya dafa zuciyarsa a hankali tare da kurawa gyalen ido, yana sauraron abin da ake faɗa masa a kan gawar da aka tsinta. Shiro ya yi cikin tsananin rashin hankali, ya fito ya nufi gida, yana tsoron faɗar maganar kar Dawud ya ji. Gashi tun jiya yana asibiti jikin ya tashi sosai a cikin dare. Yana isa asibiti, kallon Sufiyan da ke ɗaura wa Dawud jini ya yi ya girgiza kai, idanuwansa na cikowa da hawaye. Aliya kuwa lokacin da ta farfado kuka take sanyi amma ya ki zuwa tsabar tashin hankali da firkicin da take ciki. Sai dai jajar da idanuwanta suka yi lokacin da abba zai je dubo gawar kai ta gurin mom yi, don har lokacin ba ta dawo daidai ba. Kallo ɗaya suka yi wa juna ita da mom suka tausaya wa kansu. Nana da Tinaka bar wa mom ita ita ta yi ta fama da su ko ruwa da ƙyar suke sha har abba ya kira ya sanar da su ba gawar nur ba ce Washe gari ka dawo da Dawud gida. Ana shigowa da shi falon idanuwanta cikin najas suka fara sauka. Kusan a tare suka ɗauke fuska kowanne babu walwala. Shi kuwa Dawud bai san waye a kansa ba har lokacin. Ganin halin da yake ciki ya sake girgiza kwakwalwarta. Ta yi kuka a daren nan sosai da ita da mom ba a san mai rarrashin wani ba. Da tsakar dare abin ya taso masa ya yi ta aman jini da da suka fitar da rai a kansa. Banda kukansu su duka babu abin da ke tashi. sannan a hankali ya fara gane waɗanda ke kansa. Nan Aliya ta yi masa alkawarin nemo masa nur da kanta ta kawo masa. Da wannan alkawarin suka ɗan fara sabawa. Ita ce kula da cinsa da kuma maganinsa, a haka har suka sake yin shekara. Babu nur, duk wata rayuwarta a yanzu ta tattara ne gurin kula da shi. Ba ta iya barci, kullum kwana take a zaune. Mun a hankali ta fara ciwo, nan abubuwa suka taru suka yi mata yawa. musamman a yanzu da ciwon Dawud yake sake gangarawa. Dan yanzu kam ya fi wata a kwance ko motsi baya yi, ta ranar da ya kwana yana aman jini. Kalanta Ammi ta yi cikin hawaye tana cewa, Aliya, mu koma gida ki yi jinya, wallahi ke ma ba ki da lafiya, dubi yadda kika kashe rayuwarki a gurin jinya. Share hawayenta ta yi ta dago dogayen yatsunta da suka rami. murya a sanye ta ce, Ko a yanzu na mutu, na san wannan da nake yi shi ake kira sadaukarwa, babu cutarwa babu oyo da zuciya ɗaya nake yi kuma wallahi komai da nake yi ne ina yi ne domin laila ba zan taɓa bari abin da take so ya wulaƙanta ba ni laila da dawud su ne tawa ƙaddarar shiruwan mi ta yi tana fidda ƙaramin sautin kuka saboda gabaki ɗaya aliyar ta canza ta mafi wanda ke jinyar lalacewa saboda abin ita a zuciyarta yake cinta wannan wace irin soyayya ce Allah ya jarabci aliyar da ita akan Dawud da kuma Laila kuka sosai ammi take yi na tausayin yarta haka ta koma saboda aliyar ta yarda ta bi ta bayan tafiyar ammi mom ta yi sabon kuka don tabbas gaskiya ta faɗa aliyar na buƙatar kulawa fiye da ita saboda ita kanta tana hango kunci da tsananin ciwon zuci da aliyar ke fama da shi A ranar da suka dawo gida da Dawud ta zauna ta kalle shi, ta ga yadda ciwo ya mayar da shi. Sai a ranar ta samu kukan ya zo mata tun bayan tsawon lokaci. Bude idanuwansa ya yi da kyar tare da lumshe su a cikin azabar ciwo ya ce, Na gode Aliya, girgiza masa kai ta yi cikin tsananin kuka ko magana ba ta iya yi. Sake buɗe baki ya yi da kyar ya ce, Duk ranar da kika ga Nur ita da abin da ta haifa na baki amanar su, sannan don Allah Aliya ki yafe min. Ya ƙarasa faɗa cikin wata iriyar azaba tare da fara tari. Tsananta kukanta ya yi kamar za ta shiɗe. mum ce ta ƙaraso ta tarar da su a haka. a rikice ta ƙara so ganin jini fiye da na kullum salati ta saki mai ƙarfi jikinta na rawa nan aliya ta ɗago tana ganin sa ta fita cikin tsananin firgici daidai isowar su sufiyan da kwalayen drip suna ganin yadda yake suka watsar da komai aka kwashe shi suka koma asibiti cikin sabon tashin hankali zama ta ji kusa da ita shi ya sa ta ɗauke jajayen idanuwanta daga kan sunan asibitin ta sun koyar da kai ƙasa ta Aliya ta ja in kira sunanta murya na rawa, ko bata ɗago ba ta san muryar Bilal ne, sai kawai ta share hawayen da suka sauko mata ta ɗago a hankali. Tayar ta gani a tsaye a bayan Bilal yana kallanta cikin tsananin tausayawa saboda tabbas ta jarabtu. Kama hannunta Bilal ya yi yana kallon tsakiyar idanunta, ya saka mata takarda a cikin hannunta ya ce, an Aliya, Hawaye da damuwar da nake gani a cikin idanuwanki har abada ba za su bar ni na zauna a cikin sukuni ba. Laila da kuma Dawud su ne farin cikin ki Na yi alkawarin zan dawo miki da farin cikin ki. Ban nemo Laila ba saboda tana ‘yar uwata, amma na nemo ta ne saboda ke. Kallonsa ta yi da sauri idanuwanta na cikowa ya ce, Laila ita ce warakar Dawud insha Allah, ke kuma warakarsa da ganinta ita ce taki, ina fatan komai ya zo ƙarshe. Kallon takardar ta yi hawayenta na saukowa, sannan ta ɗago ta sake kallon Bilal ɗin da sauri, ta faɗa jikinsa tare da sakin wani irin kuka. Sai da ta yi kamar ba za ta bari ba sannan ya miƙar da ita, ta shiga ɗakin Dawud, ta gura masa kallo zuciyarta na ƙara karaya. Tsawon lokaci, ta sake kallon takardar hannunta ta juya a hankali ta fice tare da sake waiwayarsa. Tana fitowa suka ci karo da jazz zai shigo, kallon juna suka yi kowanne ya wuce. Kallon ta tahir yayi ya ce, mu je ni zan kai ki, ina son mu gama komai yau insha Allah. Gina masa kai ta yi hawaye na gangaro mata suka wuce ko su mom ba su sani ba. Bilal ne rike da hannunta har cikin motar tahir suka zauna a baya hannunta rike da nasa. Sosai take jin rashin sukuni a zuciyarta Lamshe jajayen idanuwanta ta yi ta buɗe cike da abubuwa da yawa a ciki, har da jin zafin yadda koyaushe Laila ta fi sha'awar barinsu ba tare da ta ƙara la'akari da halin da za su shiga ba. Shin me yasa kullum kukanta da damuwarta a kan Laila ne? A da kan fushi ta saboda abin da suka yi amma yanzu ne za ta ɗauki matakin gaske matuƙar ta tarar da lailan da gangan ta bar su cikin wannan baƙar wahalar ciwuka sun ƙici sun ƙi cinyewa A yanzu kam ta gaji ita ma tana buƙatar kulawa da tata rayuwar. Iya so da ƙauna ta nuna, sai dai ta gaji da yi a banza ana tsallake ta ana guduwa. Airport ta ga sun nufa ta kalli Bilal da ya hana tasa rayuwar sukuni saboda su. Tabbas ta san yana tsananin kewar 'yar uwarsa, sai dai yana ƙoƙarin dannewa ne ya nuna mata kulawarsa, don kusan duk sati sai ya zo Fatakwal duba ta. Shi sam baya son Dawud a rayuwarsa, saboda shi a ganinsa shi ne silar dukkan abin da ya same su. Jirgi suka shiga ita da Bilal ɗin da kuma Tahir. Kowannensu shiru da abin da yake sakawa. Shi kansa Tahir zuciyarsa bugawa take yi da ƙarfi ta yadda zai kalli macen da ya fi komai so a matsayin matar ɗan uwansa har da ƙaruwa. Tabbas ba zai taɓa iya ƙara zama a kusa da su ba. Zai ci gaba da rayuwarsa a can inda ya fara a yanzu. Bilal kuwa zarfe ya yi cikin tunanin yadda suka sha bakar wuya shi da tahiyar kafin su samu yadda take. Lokacin da suka fara neman ta a Port ba su samu ba, duk iya kashe kuɗi da binciken tahir da kuma dat sun yi, amma babu alamar ta. Nan tahir ya yanke shawarar mayar da binciken Abuja. Can ma tsawon lokaci babu wani alamar za a ganta. A nan ne ya yanke shawarar komawa Lagos. Komawarsa Legas ya sa dole ya nemi Bilal saboda jin ko akwai guraren da yake tunanin za ta iya zuwa, ma'ana a can rayuwarsu ta baya. Nan dai suka fara bincike a ɓoye shi da Bilal ɗin, da bincike da dabara har ƙauyen su Baffa Ɗahiru suka je, amma babu ita. Nan shi ma Baffan hankalinsa ya tashi sosai, musamman da ya ji kusan shekara da ɓacewarta. Shiru ya yi cikin nazari sannan ya ɗago ya ce, Su je har Adamawa inda komai ya samo asali su gani. A ranar suka koma Abuja washe gari suka sauka Adamawa. Lokacin da suka fara bincike da ƙyar Bilal ya gano unguwar da suka yi rayuwarsu ta da, saboda canje-canje da gyara da guraren suka samu. Sai da suka share sati biyu babu wani ci gaba, suka tattara suka koma. A ranar da za su koma airport ya haɗu da wata matashiyar mace da yaran ta biyu duka maza. Gudu suke yi suka yi gurinsa suka ɓuya. Maman nasu ta biyo su cikin fada tana cewa, Ku zo mu je mana, ko kuwa so kuke yi sai Aliya ta yi ta jiran ku har ta gaji. Da sauri suka fito suka yi gurinta kowannensu na cewa, Ummi ni ne anti za ta bawa Aliya idan na girma. Dariya ta yi tare da ɗagowa ta kalli Bilal ɗin da ke kallon su ta ce, sorry sun zo sun daƙume ka ko ya ce mata a'a kar ki damu ai yara ne ko ba komai naji suna da yar uwa mai sunan tawa yar uwar da nake ji da ita kallonsa ta yi ta sake kallonsa zuciyarta na ɗan rawa saboda kamar da yake mata da fuskar da ta sani duk da dai ya girma sosai ya zama saurayi amma kamanninsa suna nan kawai sai ta furta bilal ga mamakinta sai ta ga ya juyo ya ce Kin kira ni ne? Baki ta rufe cikin tsananin mamaki da farin ciki ta ce, Bilal ɗin Laila? Dawowa ya yi da sauri shi da Tahir har suna haɗa baki gurin cewa eh shi ne. Murmushin farin ciki ta saki ta ce, Bilal, ashe kai ne, ashe kai ma zan ganka? Rahinatu ce da muka yi zama tare tun abban kuna da rai. Ka tuna kuwa? Bilal ya ɗan yi tunani, tabbas ya tuna da ita, saboda ita kaɗai ce mai nuna musu ƙauna da kulawa ta wancan lokacin. Ƙawar Laila ce, Ji yi jikinsa ya yi sanyi saboda ya ɗauka wata ce daban ta san inda Lailan take. Sakin murmushin yaƙe ya yi cikin ƙarfin hali ya ce, Allah sarki, na kuwa tuna, duk da kamannin sun canja. Dariya ta yi ta ce, gaskiya ne kam, sai dai ina kuka shiga tsawon lokaci haka. Shafa fuskarsa ya yi cikin yanayi na damuwa ya ce, abubuwa da dama sun faru, babban ciki shine nur muke nema a yanzu tsawon lokaci mai tsayi, ana ta neman ta amma har yanzu shiru. ba mu da tabbacin tana raye ko kuma tana kasashe shi ta yi da cewa nur na nan a raye sai dai ganin irin zaburowar da su biyun suka yi ya sa ta sauran rufe bakinta tare da rinsa ido cikin jin zafin su butar bakin da ta yi sai dai ita kanta dama tana son sanin inda su bilal ɗin da aliyar suke saboda kawo ƙarshen komai tun kafin Aliya ta fara tambayar su ina dadinta, don ana gab da fara hakan. Juyawa ta yi da sauri za ta bar gurin, suka sha gabanta a tare. Bilal bai san lokacin da ya zube a ƙasa ba cikin sanyin murya ya ce, Don Allah ki taimaka, rayuwar mutane da dama na cikin wani hali saboda ita, ki sanar da mu inda take idan kin sani. Kallonsa ta yi cikin yanayi na tausayawa ta ce, Ku bani nambar ku, zan kira ku na sanar da ku idan na isa gida. Ku je ku rage damuwa. Laila na tare da ni, tun ranar da ta baro gida a ranar muka haɗu da ita. Jiki na rawa suka rubuta mata nambobinsu saboda dagewar da ta yi ba za ta iya yi musu komai ba a yanzu. Da wannan suka fasa tafiya suna zaman jiran kiranta. Shiru-shiru babu bayani suka tattaro suka dawo. A ranar da suka sauka a Lagos a ranar ta yi musu text na adres ɗin gidanta da take Adamawa kuma a ranar suka yi Port Harcourt suka damƙa wa Ali adres ɗin. Juyowa ya yi ya kalle ta a lokacin da jirgin su ya sauka ya ga har lokacin idanuwanta na rufe. Saukowa suka yi babu bata lokaci suka ɗauki shatar mota zuwa adres ɗin. Kallon tangamemiyar get ɗin gidan ta yi ta ja numfashinta da ke fita da sauri, tana jin wani irin ƙarfi da jarumta a zuciyarta, duk da sosai take jin nauyi a ciki. Mai gadi bai hana su shiga ba saboda madam ɗinsa ta sanar da shi zuwansu, nan suka shigo, kowanne da kalar bugun da zuciyarsa ke yi. Suna gab da shiga falon ta ji an kira sunanta. Aliya, cik ta tsaya tare da jan numfashi sannan ta juyo a hankali. Bugun zuciyarta na tsananta. Yarinya ce fara sosai kyakkyawa da bata baro ko yatsa ɗaya na mahaifinta ba. Da kuma kakarta, don har jajayen labbansa sai da ta ɗauko da kalar tafiyarsa cikin sanyi sanye take da riga da wando an gyara mata gashin ta an ɗaure ƙurawa yarinyar ido ta yi jin yaron ya sake kiranta da suna Aliya rufe bakinta ta yi da duka hannayenta biyu saboda kukan da ke son zuwar mata zuciyarta na karyewa ba sai an fada mata ba ta san wannan ita ce yar Dawud da Laila kuma sunanta Laila ta sa wa yarinyar bata san lokacin da hawayenta suka sauko ba lokaci ɗaya ta ji kuncinta ya fara gushewa ganin yarinyar saboda mutanen da ta fi so ne suka same ta. Dafa ta rahinata da ta fito ta yi tana kallon Little Aliya ta ce, Aliya zo ga momi ita ce Aliyan umminki. Juyowa yarinyar ta yi suna haɗa ido da Aliya ta zo da gudu. Ta faɗa jikin Aliya cikin wani irin shauƙi Aliya ta rungume ta sabbin hawaye na gangaro mata. Bilal da Tahir ma daurewa kawai suka yi ba su yi hawaye ba, da ƙyar suka ƙarasa falon. Little Aliya na damƙe da hannun Aliya saboda ko ba Laila yanzu kam ta san Little za ta kawo sauƙi a rayuwarsu insha Allah. Zama suka yi aka kawo musu ruwa amma babu wanda ke da nutsuwar kallon ruwan a matsa suke da su ji inda Laila take. Cikin sanyin murya ta ce, Mijina ya rasu ya bar ni da yara biyu a Fatakot. Daga baya na shirya tare da tattara duk wata dukiyar da muka gada, ni da yayana na yi shirin dawowa gida Adamawa. A ranar da Laila ta bar gida, a ranar cikin kaddarawar Allah ni ce na buge ta da mota a Fatakot, kuma bugu sosai, don kuwa kaddarawa da ikon Allah kawai ya sa cikin da ke jikinta ya tsaya. Bayan doguwar wahalar jinyar da ta sha, sannan daga baya muka dawo Adamawa. Tare muke ci gaba da jinya tsawon lokaci har ta haihu. Haihuwarta ma ta zo da babbar matsala, sai da muka koma jinyar uwa da jaririya. Daga baya komai ya daidaita. Ga jaririyar inda da kanta ta bar wa ‘yarta sunan Aliya, sai dai har yanzu ita babu wani sauƙi sai a gurin Allah. Laila ta faɗa mini komai, saboda a cewarta duk ranar da ta rasu na kai little Ali a gare ki, saboda tana saka ran ba za ta sake ganin ku ba a rayuwarta. Tuntuni na so mu nemo ku saboda halin da take ciki, amma ta sa ni yin alkawarin rashin yin hakan. Sai dai kullum da fargaba nake kwana da ita nake tashi, saboda gudun kar ta rasa ranta a haka cikin damuwa da kunci. Shin me zai hana a taro a nemi mafita ga wannan al'amari? saboda sam wannan ba shi ne hanya mai ɓallewa ba. Little Aliya ta taso da tsananin ƙaunar son ganin ki Aliya, saboda mahaifiyarta da ta cusa mata ƙaunar ki mai tsanani a ranta, ta hanyar yi mata maganar ki kullum duk da tana cikin mawuyacin hali. Zubewa ƙasa Rahina ta yi cikin yanayi na hawaye ta ce, Na roƙe ki Aliya, ki yafe wa Laila dukkan abin da ta yi miki, saboda hakan ya sa ta kasa cire damuwa a ranta, har ya zamar mata ciwo ki yafe mata ko don darajar ƙaunar da kike mata ki yafe mata don Allah saboda kashe kanta da take ƙoƙarin yi a hankali ba tare da ta sani ba mi sauraro bari mu dakata a nan sai ka biyo mu a shiri na gaba Muradin zuciya shirin wet multimedia.